Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 25 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da jam'iyyar PDP ke gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar mukamin gwamna a jihar Kano bangarori biyu ne na jam'iyyar ke gudanar da zaben a wurare mabambanta. Saboda kan wani ya zo don yana so ya bata wani abubuwa don ya kawo wa'yansu rudani to kaga wannan abu ne wanda ba zai yi nasara ba ma. za kuma a ji kiran da wasu jagorori suka yi ga gwamnati kan neman a ɗauki mataki dangane da kisan 'yan arewa da aka yi a kudancin najeriya kamar kowace ranar laraba hassan tambuwan na ɗauke da rahoto na musamman daga bisani ridwan abbas na tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Laraba, Paparoma Francis ya ce ya kaɗu sosai da harbin da aka yi a wata makaranta a jihar Texas ta Amurka, wanda ya yi sanadin mutuwar yara sha tara da malamai biyu yana mai kiran da a ƙara tsaurara matakan daƙile yaɗuwar makamai. Mutanen da suka yi cunkus a dandalin St. Peters don sauraron jawabin Paparoma na mako-mako. sun barke da tafi saboda kiran da ya yi wanda ya dada wato ya daɗaɗa musu rai bayan harbin wanda shine mafi muni a amurka cikin kusan shekaru goma wannan kashe-kashen da aka yi a makarantar elementary a texas ya kaɗa ni. yana mai addu'a ga yara da kuma manyan da aka kashe da ma iyalansu a cewar roma francis ya kara da cewa lokaci ya yi da za a ce wannan safarar makamai da ake yi barkatai ta isa haka nan bari mu dukkanmu mu sha alwashin ganin cewa masifa irin wannan bata kara aukuwa ba a cewarsa. a halin da ake ciki kuma wata 'yar asalin najeriya mai suna safiya usman wadda ke zaune a texas din da mai gidanta da 'ya'yanta ta yi ma abokin aikinmu mahmud wato lalo ƙarin haske kan wannan abin alhini da ya faru gaskiya a yanzu mun a jihar texas muna cikin bakin ciki kuma da tashin hankali saboda zai iya faruwa da kowa mutum ne ka yara makaranta da kanka suna tunani suna cikin koshin lafiya amma kuma a dawo maka da gawa a yanzu dai an samu um, ɗalibai goma sha tara wanda suka rasa ransu da kuma malamai biyu kuma a rahoton da aka bayar ɗazin nan an samu 17 people kuma wanda suka ji rauni ni dai a tunani na yadda za iya magance wannan harbe-harben da ake ta yi gaskiya shine idan hukuma za su iya bincike mai tsanani kafin a sayar da bindiga. kuma a daga um, age, limit din daga 18 a mai da shi 25 to ni a ganina idan an yi wannan za a samu sauki mahaifiya usman wata mahaifiya 'yar asalin najeriya mazauniyar texas ke bayanin abin da ya faru da kuma kiran da a dakile a yaduwar bindiga a kuma kara shekarun mai sayan bindiga daga 18 zuwa 25 shugaban amurka joe biden da shugaban koriya ta kudu yun suk yil sun kawo ƙarshen rarrashi a matsayinsu kan koriya ta arewa wanda ya kawo ga farkon ɗaukar matakin tauna tsakuwa da kuma rashin ragawa game da aniyarsu ta ganin koriya ta arewar ta tsaida shirinta na nukiliya biden da yun sun nuna alamar har yanzu suna maraba da tafarkin diplomasiya muddin dai da gaske ne koriya ta arewar take yi game da batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya a yayin da har yanzu suke marhabin da bin tafarkin diplomasiya a cewar gary samor jami'in fadar shugaban amurka a ƙarƙashin gwamnatin obama ya ce yaduwar makamai a gwamnatin wani abu ne da ke kawo barazana ga sauran kasashen duniya da suka ci gaba shugaban ukraine vladimir zelensky yau dinnan laraba ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da rasha to amma fa sai idan tattaunawar ta kai tsaye ce da shugaba vladimir putin da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a dubulmasiyance muddin da ya fitin a ta bakinsa ya fahimci abin da ake fuskanta a zahirance zelensky ya kara da cewa mataki na farko na shirin tattaunawa da rasha shine sojojin rasha su janye zuwa wurin da suka ja daga gabanin kaddamar da mamaye ukraine da suka yi a watan fabrairu babu dai wata alamar raja'a zuwa ga tattaunawar kawo ƙarshen wannan yaƙi a 'yan makonnin nan yayin da kowane ɓangare ke zargin ɗayan da rashin niyyar shiga tattaunawa a daidai lokacin da rasha ke taɓarin wuta kan gabashin ukraine ciki har da serebrenets da ke yankin luhansk mai baiwa shugaba zelensky shawara makailo podolens yana kira ga gwamnatocin kasashen ƙetare da su ɗau matakin takura rasha ta kawo ƙarshen yakin da take yi a ukraine koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku na gwaji a yau ɗinnan laraba ciki har da wani da ya yi kama da mai zuwa wata nahiyar daga wata a cewar koriya ta kudu 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya kammala ziyarar da ya kai a arewa maso gabashin asiya jami'an gwamnatin amurka sun sha yin gargadi cewa koriya ta arewa na iya kaddamar da makami mai linzami mai dogon zango ko kuma ma makamin nukiliya yayin da biden ke ziyarar asiya ko kuma wani lokaci kusa da hakan a yayin da koriya ta arewa ta kauce ma gudanar da duk wani gwaji a yayin da biden ke kai ziyarar jerin gwaje-gwajen da ta kaddamar na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da ya bar japan Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muske da su. Ƙasa da sa'o'i 48 da labarin kisan wata mata mai juna biyu da 'ya'yanta hudu. masu ruwa da tsaki ciki har da gamayyar kungiyoyin arewa masu fafutuka 'yan majalisun dokoki da dai sauransu sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan da suka dace kan kisan da aka yi wa wasu 'yan arewa daga abuja ga rahoton da halima abdulrauf ta aiko mana A ranar Talata ne dai lamarin yadda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe wata mata mai juna biyu da 'ya'yanta hudu a jihar Anambra ya daɗa yaduwa a kafafen sada zumunta. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar Ƙungiyoyin Arewa Alhaji Tura, Ashir Sharif ya bayyana cewa. Gwamnati ba ta yi wani abu da za a kalla a ce ta ɗau abin nan da mahimmanci ba. Saboda haka mu matsalar mu a Najeriya shine shugabannin da muke da su da na siyasar da na sarakuna da wani bangare na malaman addini da bayan kasuwa duk abin da mutumin kudu zai na rashin kyauta ba za su yi da su magana a kai ba saboda shi ɗan arewa an ɗauke shi kamar shi bawa ne a najeriya faifan bidiyo da ya nuna gawawwakin mutanen da lamarin ya ritsa da su da ke ta yawo a kafafen sada zumunta na ci gaba da jawo muhawara mai karfi inda wata 'yar najeriya mazauniyar kasar waje ke cewa sunana hauwa mustapha babura mazauniya a nan ƙasar amurka a gaskiya abubuwan nan suna tayin mana da hankali musamman mamu da ba mazauna a najeriya ba kuma zuciyar mu tana najeriya sabo saboda muna da 'yan uwa da abokan arziki ya kamata shugabanninmu na najeriya su tashi tsaye su kawo mana agaji agajin da muke bukata bai wuce a daukaka shari'a ba irin wannan kashe-kashe da ake yi a cikin addini ko harkar kabilanci babu wanda ya isa maganin shi idan ba hukuma ba ko menene masu rajin kare haƙƙin bal'adama ke cewa a game da wannan batu ga ƙarin bayani sunana zainab ahmad wadda aka sani da binti hijab ni ne rajin kare kare hakkin 'yan adam ne a gaskiya idan na ce na cikin bacin rai abin da ya faru wallahi na yi miki karya gashi na an kashe mace da tsohon ciki da 'ya'yanta guda hudu amma har yanzu ba mu ji wani mutum a cikin manyan mu ya fito ya yi Allah wadai da wannan abin da aka yi ba wannan ya tabbatar mana da cewa arewa ba ta gaban su saboda mun ga ban ma da ya tashi a sabon gari har an je an jajanta musu an ba su kuɗi amma mu da yake yi kamar an mai da shi kamar na kiyashi har yanzu ba mu ji wanda ya magana ba kuma muna sauraron mu ji ne idan kuma ba mu ji za mu fito kuma za mu yi magana kuma muna neman duk wanda yake da ruwa da tsaki ya fito ya yi magana kuma a neman wa wannan baiwar Allah haikinta. A nasa bangare dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamatu ba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Alhaji Yunus Ahmad Abubakar ya ce. Wannan hali da muke ciki zai mu ce kawai inna da dahi wa inna ilaihi raji'un kuma kusan dai ba za mu iya cewa babu abin da za mu yi ba tattare da wannan kamata ya yi dai bangaren yan sakaci su sake jan damara a fuskanci wannan kalubalen kamar da jama'a suke ta tofa albarkacin bakinsu suke cewa kamata ya fa a ce kawai ba gwamnati ta Allah wadaran ba ya kamata kuma a bi shi da ainihin hukunci kuma hukunci mai tsanani ma'ana doka dai ta halinta wayannan miyagu an san su duk abubuwan da suke din nan ba a ɓoye suke ba me zai hana hukuma wanda take ɓangaren bangaren tsakatin 'yan sanda ne da dai waɗanda suka damu da lura da security na ƙasa su tashi su yi su a gano inda matsalar take wannan lamari bai kamata ya gagare mu ba idan bangaren zartarwa za su tashi su yi aikinsu gaskiya muna ainihin kalubalantar su da su tashi su yi hoɓɓasa. ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton ne duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayya kan lamarin ya ci tura. Nima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida halima to a yau jam'iyyar pdp ke gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamnonin jihohin kasar sakamakon zaben shine zai bayyana mutanen da za su yi wa jam'iyyar takarar gwamnoni a zaɓe mai zuwa sai dai a jihar kano bangarori biyu ne na jam'iyyar ke gudanar da zaben a wurare mabambanta daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana mutane tara ne da yake bukatar jam'iyyar ta pdp ta tsayar da su takarar gwamnan jihar kano kuma su ke fafatawa a zaben na yau masu bukatar takarar sun hada da dr yunusa adam dangwani da yusuf bello danbata da al'amin ibrahim little da ma'azu magaji da muhi magaji da jafar sani bello da mustapha getso da kuma muhammed sani abacha sai dai ga alama kamar sauran zaɓukan da pdp ta yi a kano cikin ƙarshen makon jiya wadda har yanzu ba a kai ga bayyana sakamakonsa ba zaben na yau cike yake da rudani la'akari da cewa bangarori biyu da ke ikirarin shugabancin jam'iyyar a kano kowanne zai gudanar da nasa zaben a yau da mun shirya cewa za mu yi a marhaba kuma muna ta samun kamar issues na tsaro sai muka ga kuma mun rubuta wa gwamnati da ta ba mu indo wanda shine muke ganin akwai tsaro to amma wannan bai samu ba ba su ba mu ba so za mu yi wannan nan a number 5 lugar aminu nan hedkwatar jam'iyya wancan zaben ma dama a nan aka yi kuma din na sanar da ɗan takarkarar nan a text kowanne muna so ya turo mana da sunan agent ɗinsa kafin a fara zaɓe. Alhaji Shehu Wadasa Gagi kenan shugaban PDP a Kano. To amma Alhaji Muhammad Ibrahim Atta shugaban kwamitin riko na PDP wadda shalkwatar jam'iyyar ta ƙasa ta turo daga Abuja ya ce su ma suna shirya nasu zaben a cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta sani abacha da ke kan hanyar madobi. To yanzu dai ana shirye-shirye har yanzu kuma ka san ita batun zaben zai iya kai har karfe nawa ma. zai iya ma aje a iya kwana yau a can wancan wancan gurin da sani abacha youth center can ne kamata su je magana yana fati ne kuma national a can suka aika suka ce su ce na na wannan eh, committee din can za su je su yi na abubuwa saboda haka idan su ma suna shirya wani guri suna yi ne kurun saboda eh, kawo rudani kurun mu mu ne national suka sani kuma eh, kwamitin da za su yi na abubuwa duka daga sakatuna suna da izini ne daga can national wanda za su kare mu abu saboda kan wani ya zo don yana so ya bata wani abubuwa don ya kawo wayansu rudani to kaga wannan abu ne wanda ba zai yi nasara ba ma ba zai yi nasara ba don yanzu ina ga maka mutane tara da kasa ne muka ce exactly ba mutum ɗaya daga wanda yake da gurinsu sai dai shehu wadasa gagi ya yi martani akan haka an ban san da wani tsagi ba ganar da kotu ta yi ta tabbatar cewa mu ne shugabannin jam'iyya so ni ban san da wani tsagi ba ai dukkanin congress chairman na jiha shine chairman na congress in duk da za a yi a jiha wanda in suka zo za mu gudanar zaɓe saboda aka za a yi zaɓe. ko sun zo ko ba su zo ba za ku gudanar da zaɓe. eh za mu gudanar zaɓe ai hurumin mu ne mu gudanar da zaɓe ba hurumin na shilan ne kawai ba. yanzu dai abin jira a gani shine yadda zaben zai kaya da kuma bangaren da 'yan takara guda tara za su karkata domin neman ƙuri'a kana kuma ko sakamakon wanne bangare ne uwar jam'iyyar ta pdp za ta karba domin miƙa hukumar zaɓe ta ƙasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano na nigeria a gaida mahmud kwari yanzu kuma ga rahoto na musamman Sana'ar turmi da ta ɓarya sana'a ce da ta ɗauki hankalin mutane da dama musamman daga arewacin Najeriya kuma suna yin sana'ar ne a nan kudancin Najeriya na tattauna da wasu masu sana'ar turmi da ta ɓarya a Ibadan. Sunana Abubakar ni ne ciyama na masu zai tura ni a nan Ibadan. Ya sana'ar turmi ke tafiya? To sana'ar turmi alhamdulillah tana tafiya yadda ya kamata saboda dai biyan bukatu sosai da dama gare ta sannan kuma zan ce alhamdulillahi saboda turmi ya yi ma komai ko kuma in ce ya yi mana komai abin a tsakanin bashi sai dai godiya kawai ga ubangiji kamar da me da me kai a cikin wannan sana'a ta turmin daka eh alhamdulillahi na yi abubuwa da zama saboda na yi gida a ciki na yi mata da biyan bukatun iyaye da sauran yan uwa abokan jama'a haka da suna yara da sauransu zai. don bukata da alhamdulillah ka daɗe kana wannan sana'a ta turmin daka a nan ibadan eh gaskiya na daɗe na ɗau kwana biyu a cikin ta kamar wani lokaci ka ɗauka kana wannan sana'a ta turmin daka to na ɗauki kimanin kamar irin shekara ashirin haka da kamar da biyar zuwa da shida ina wannan sana'a ta turmi to a nan ibadan ne ka taɓa yin wannan sana'a ko ka taɓa zuwa wata jiha a najeriya ka yi ta a nan ibadan na yi ta kuma na taɓa zuwa wata jiha haka kamar irin hasashen ibo irin lagos haka duk da jihohin gade na kudancin nan ina ganin kamar babu nan ka ba da ganga wannan sana'a. a jihohin da ka ziyarta wajen wannan sana'a wace jiha ce ta fi karbuwa gare ka watan samun ciniki a gaskiya alhamdulillahi a nan ibadan din nan nahi gamsuwa da ita hi na eh, samun ciniki a gare ta kamar a yini kana sai da turmi nawa eh to ga yini alhamdulillahi na iya kamar sai da kamar talatin to bari ba a to duk turmi da bari sa muna sai da su a gaba ɗaya idan kuma kace kana so turmi ba bari ba za mu iya mu sai maka ita a haka din sunana muhammadu rabilu in kiya raboji kai ma wannan sana'a kake ta turmi da tabarya eh kwarai da gaske tun yau suka fara wannan sana'a ta turmi da tabarya kamar dai bayanin da ciyaman namu na nan ibadan yayi lokaci guda abokinmu ne tare muka taso tare muka fara koyon wannan sana'a hasali ma shi gadon ta yi a mahaifinsa kuma ko dalilin shi ma muka koye ta zama misalin shekara 20 ko da wani abu haka ka taba koya ma wani wannan sana'a ta turmi da tabarya eh na taba koya ma kamar mutane nawa ka koya ma kamar mutum hudu haka zuwa biyar suna aiki yanzu eh suna yi a wani wuri suke aikin akwai wasu a ilori akwai wasu a ogomosho ba ni kaɗan daga cikin sunayen waɗanda ka koya ma wannan sana'a ta turmi da tabariya. akwai abubakar akwai umar akwai safiyanu yanzu da in tambaye ka kamar wancan babban turmi nawa ne kuɗin sa eh to shi turmi abu ne wanda ke ba ka'idajen kuɗi gare shi ba a nan amma a gida ana iya mai misali zai yi dubu uku to a nan kuma aka samu sa'an kasuwa zai iya takwas zuwa goma a nan ibadan eh baya da kayyadadden farashi kenan shi turmi to ita safariya fa eh ita ma gaskiya a can gida bakin abin da muke sayanta ana samu a ɗari biyar ka'idan ta ita kenan a can nan fa anan gaskiya daga dubu biyu zuwa dubu uku sai sana'a turmi da safariya akwai riba kenan a to alhamdulillah tunda kamar bayanin da man yayi ni ma ta yi mun komai to yanzu kai kana da niyyar canza wannan sana'a ta turmi da taɓarya gaskiya a halin yanzu ni ban ga wata wadda zan yi ba wadda za ta rike ni da tafi min wannan ka taɓa zuwa wani wuri kai wannan sana'a ta turmi da taɓarya kamar arewacin najeriya eh a halin da ake cikin yanzu ma kusan nan ma dai ganin gida na zo tun da nan ita tushe na amma yanzu ni ne ciyaman din yan turmi a Ilori airport a halin da ake ciki to ya sana'a turmi da tabari ake tafiya a can Ilori jihar Kwara alhamdulillah a sari gaskiya akwai abokan kasuwancin mu da dama kuma dadin ta yasa muka tashi daga nan muka koma can muka yi daba ya zama mana wurin zama sunana Usaini Muhammadu Saurami sana'a ta turmi nake yi da tabarya menene dadin wannan sana'a ta turmi da tabarya gare ka dadin ta tana da yawa saboda ni sana'a turmi da tabarya na gade ta ne a wajen mahaifina shi ya koya min ita a lokacin da muna yawon kwadugo da ni da abokina abubakar da halima mahaifina ya ce in ba zuwa wannan kwadugo in zo in bi shi mu je sana'an turmi ibadan sai muka zo sana'an turmi ibadan kuma dalilin sana'an turmi yi ya ibadan shine yasa har yanzu ga nike a kanta da aka koya man ita na ji daɗi a kanta sosai saboda na yi mata na yi gona na yi gida na yi suna ya kai guda biyar a cikin sana'an turmi kuma har yanzu ga ita take cin albarkaci in na sa kaya mai kyau da takalmi a ita ce a cikin yan uwanka akwai mai sana'a turmi bayan kai da mahaifinka gaskiya a cikin yan uwana ba mai sana'a turmi to mutane na cewa turmi tallar wahala ko kuma kayan wahala in an sayar a doka in ba a sayar ba a doka kai miya naka ra'ayi ga wannan kalami wayanda ba san ma'anarta ne kuma ba san dadin ta ne su ne suke kiranta haka mu da yake mu mun san dadin ta mun gaje ta ba mu bayayuwa mu taba lalata ta ko mu soke ta saboda mu mun san dadin ta mun san amfani ta muna jin dadin ta kuma sosai bai ga zato ha yanzu nan yanzu cikin 'ya'yan da ka haifa akwai mai sana'ar a turmi da tabarya cikin yayana babu wanda ya girma wanda zai a turmi da tabarya amma suna makaranta kuma suna koyon aikace aikace haka kanikancin mota da teloli da ashe sun girma kana son su yi wannan sana'a ta turmi da tabarya kwarai kuwa yaya abin da ni ban guje ta ba kuma na gaje ta ga mahaifina kuma in ce kuma bana son dan dana ya gaje ta ai ba abin kwarai ba kenan idan bana so ya gaje ta ni sunana Yusuf Umar Zugun kabe local government sana'a ta yanzu ita ce wannan sana'a ta turmi da tabarya eh to wannan sana'a ka gada ne ko ka shiga ne kawai to fi sabilillahi sana'a wannan sai da turmin ni ba na yi gadon ta bane kawai dai sana'a ce kawai ni ga ta min ni zo ni fara to me baka shawa har ka fara wannan sana'a ta turmi da tabarya to abin da yasa wannan sana'a ta burge ni na yi ta zuwa buga buga bangarori da dama amma kuma sai ni ga yan uwana da abokaina suna zuwa suna yi kuma gwargwado suna dan samun abin ruwa ma bakin su tuwa ma kansu asiri ni ma wannan shine jawo hankali na ni shigo wannan sana'a idan wani mutum ya zo same ka yanzu ya ce shi na son ya yi sana'a turmi da tabarya a nan Ibadan kamar me da me ya kamata ya tanada kafin ya fara wannan sana'a To abinda zan ce mishi daga farko da yake wannan sanata da abarma da dama idan ya zo da jari ko da kaɗan ne zai farawa akwai kuma wata hikima da ake wajen wannan sana'a ko da baka da jari isasshe za ka samu su yan uwa suna dan tallafa ma ta hanyar ba da tsari za ka ci gaba da wannan sana'a sannu sannu haka kai ma ka samu naka. Kamar banda nan da kuke zaune kuna ɗauka wannan turmi ko yawo da shi da taɓarya? Eh insha Allah muna ɗauka muna zuwa muna zuwa cikin gari har wasu ƙauyuka da wasu garuruwa da wasu ma jihohi gaba. Kamar nan cikin unguwannin birnin Ibadan kamar wace wace unguwa da wace unguwa kuke zuwa tallar turmi da tabariya. Ok, to muna zuwa unguwoyi da dama. Daga ciki akwai challenge, new garage, abin nan tipa garage, irin su ojo, abin ga zango, da kuma gwagi hakan ga da dogai market. Shin wannan turmi kala nawa ne? To turmin gaskiya suna da kaloli da dama. Don akwai wanda aka ce ma dan dan neja wanda yake shi turmin sakura ne. Akwai kuma dogo wanda yake na ainihi arewa wanda ake dakan fura da shi tun can kaka da kakanni. Sannan kuma yanzu cikin zamani Allah ya mu zamani ana yin hannun injini akwai turmi wanda muka ce ma turmi dan biniwe akwai kuma na ilorin wanda muka ce ma dan kwara da neja to ko akwai turmi dan sakwato da kano eh akwai su amma mu gaskiya yanzu ba mu cika doko su muna zuwa da sunan matala su ba sai can ba da bayan ka ce mu to da su muna iya zuwa da su turamin nan suna da bambanci ne kamar dan Niger da kace da dan ina da ina suna da bambanci da juna ne to bambancin da ake gare su ita ma neja ka san akwai wanda suna yin hura irin na arewa Sokoto ganga tana suna yin gajere na sakwara akwai gajere na sakwara akwai suna yin madogo na dakan hura na arewa irin Sokoto da Kano suna Abubakar dan Halima ma turmi da tabariya me yasa ka shiga wannan sana'a ta turmi da tabariya to ni dai ko da tashi a inda aka haife ni na cimma wurin sana'a suke nan wannan aikace aikace amma baba na biya ba bai wannan sana'a amma ni tashi an da aka haife ni nan kowa sana'a shi kenan a arewa Niger State a Niger State mashego laka gamen wani gari yanda ke ce masa Horami a nan nake eh to angon namu gaba ɗaya kasuwancin su mai mai yawa kasuwancin su sun fi karfi wajen sana'a turmi to ina ka fara wannan sana'a ta turmi a arewa ko ko a nan kudancin Najeriya eh arewa na fara can in sai in sai da can sai kuma sauran abokan na saza saza shi kuna kurmi sai na je kuma ai ya kamata ni ma rika biyo na ganin su gisin da suke sai na fara zuwa na fara zuwa kuma na abai bana shawa to sun cigaba da zuwa sai na bar ma zama can gidan damma ma sai na gama zuwa nan waɗanne irin itace ne ake yin turame da su da tabarya itace gaskiya suna da yawa amma wanda aka fiye da shi kirya kad'i suna ka fiye da su Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar Black Stars ɗin ƙasar Ghana na 'yan wasan gida za su san abokan karawarsu wa wasan samun cancantar shiga gasar cin kofin zakaru na afirka can a takaici wadda tun farko aka shirya yi a ranar 26 ga watan mayu lokacin da aka gabatar da jadawalin wasannin a birnin alkahiran kasar masar game da abin da hukumar kwallon kafar afirka ta ce ne ƙungiyoyin wasa goma sha takwas za su fara shiga gasar da za a somo daga ranar takwas zuwa talatin da ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a algeria tsohon jarumin dan wasan ƙasar algeria jamal menada wadda ya fi kowa zura kwallo a raga a gasar cin kofin afirka na 1990 tare da z forces ne zai zama jami'in gabatar da jadawalin tare tare da shugaban wasannin kafa da nasar wani kocin ɗin ƙasar ingila freddy chum ya bayyana cewar ɗan wasan arsenal eddie nketiah zai buga wa ƙasar ghana gabanin gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 freddy chum wanda shine mai ba ɗan wasan na arsenal koro ya fallasa cewar ɗan wasan na gaba zai haɗe da zakaran afirka sau hudu edin ketiya yana zuwa amma na yi imani kan gasan cin kofin duniya ne in ji cum in har yanzu zai taimaka wa black stars jordan ayu na kodewa don haka in yazo zai taimaka mana ɗan Ghana haifaffen Birtaniya ya kasance cikin littafin hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana da jimawa. Hukumar ta ce ta ɗauke shi a matsayin wanda zai cike wani gibi a Black Stars a can baya duk yunkure-yunkure da aka ta yi don shawa hankalin ɗan wasan ya yi wa Ghana wasa bai yi nasara ba. Edin na Arsenal, kalan Hussein Odoi na Chelsea, Tarek lamti na Brighton da Inaki Brothers na a cikin 'yan dan wasan da hukumar gfa ta rinka tuntuɓa dangane da matsayin ƙasarsu ɗan wasan baya na brighton tarik lamti na shirin canza shika zuwa ƙasar ghana bayan an buƙaci ya zama ragowar 'yan wasan ingila masu shekaru 21 na baya-bayan nan ana sa ran mai shekaru 21 ya samu gayyata a wasanni guda hudu da lions za ta yi na share fage da czech republic albania kosovo da slovenia sai dai ya yanke shawara ya janye daga wasannin yana mai tafakurin ko ya buga wa black stars in ghana ko kuma a'a lamti da ya yi wa matasan ingila wato ƙasa da shekaru 21 wasanni sau biyu ɗan asalin ƙasar ghana ne da aka haifa a Harlington yammacin London. Shugaban Young Lions Lee Casley ya bayyana cewar akwai matsala game da ƙasashen guda biyu. An tunkari ɗan wasan. wani abu ne da yake lissafi a kai yanzu haka da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici To a takaicen yau laraba Paparoma Francis ya ce ya kaɗu sosai da harbin da aka yi a wata makarantar jihar Texas ta Amurka wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 19 da malamai biyu ko yara dai 19 da malamai biyu yana mai kiran da a ƙara tsaurara matakan dakile yaduwar makamai. Mutanen da suka yi cinkus a dandalin St. Peters don sauraron jawabin Paparoma na mako-mako sun barke da tafi saboda wannan kira da ya yi. wanda ya daɗaɗa masu rai bayan harbin wanda shine mafi tsanani a amurka cikin kusan tsawon shekaru goma shugaban amurka joe biden da shugaban koriya ta kudu yun suk yil sun kawo ƙarshen rarrashi a matsayinsu kan koriya ta arewa wanda ya kawo ga farkon ɗaukar matakin tauna tsakuwa da kuma rashin ragawa game da aniyarsu ta ganin koriya ta arewar ta tsaida shirinta na nukiliya biden da yun sun nuna alamar har yanzu suna maraba da tafarkin diplomasiyya muddin dai da gaske ne koriya ta arewar da ke yi game da batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya shugaban ukraine vladimir zelensky yau dinnan laraba ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da rasha to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba vladimir putin da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a dumulmusiyance muddin dai fitin a ta bakinsa ya fahimci cewa ana fuskantar al'amari a zahirance To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Charleston Mark. Ni Hanifa Kabir Ita nake ce da ku mu kwana lafiya. Bisalam.